you Hello? Ok, Doctor. Yanzu? To shi kenan. Ok, ina zuwa. Um, wai ma emergency abu kawo na office doktocin inji yana bukata ta asibiti inji yanzu shi ne nake tambayanka okay

da dakto me yake faruwa ne dakta ɗaya dai dakta lafiya dai naga kin cire info din tiyata din me faru kuma likita ba zan yi ma wannan mutumin aiki ba saboda me saboda su suka min fyaɗe. Lecture. Oh my God. Abin da za ka yi ma? Kai ma cire in kuɗin da aka kira? To shi ke. Zan nemi ta sai mai magana. To shi ke. Dakta, cire in kuɗin da ka kira mai can nan. To. Hmm. Dokta, ya kike abu kamar wanda baki san dokokin aikin nan da ka'idojin aikin nan ba? Hmm? Haba dokta, ya kamata ki jiki wa yaron nan aiki dokta. Yanzu idan yaron nan ya mutu me za mu ga iyayensa? Iyayensa za su iya kai asibitin nan ƙara kotu. ba abin da ya ba abin da ya shafe ni da abin da zai same ka ko ya rai ko kai ya rai wannan ba damuwa na bane amma na gaya maka ba zan masa aiki ba ba a dole dakta kwantar da hankalinki ki wa yaron nan aiki idan kika gami masa aiki sai magana ya kamata ni kaga doctor ba zan yi ba ba zan yi aikin nan ba sai dai in za a nemo wani likita ya masa aiki amma yaron nan yanzu haka yana da tabbacin cewa ya san daga nan direct police station zan je dakta dakta Hello, Dr. Abdul. Aminu alaikum salam. Ina gajiya. Ma'adala. da ta ɗaya ba ce kaga akwai feshin da aka kama mana kuma yana cikin tsananin neman taimako ita ya kamata kuma taimansa aiki ta ce ba za ta yi aiki ba domin tana zargin cewa yana ɗaya daga cikin wanda suke mata fyaɗe da Allah kai mata magana kuma kun tabbatar shi ne eh da Allah kai taimaka kai mata magana domin fito da mutuncin wannan asibiti da Allah a taimaka a taimaka da Allah ina zuwa ina zuwa bari in kira ta to ba da ba da na gode thank you sai na jika okay wai shin menene ke faruwa ne wa'annan yaran da suka min fyaɗe yanzu nan na haɗu da guda ɗaya a asibiti kuma wallahi ba zan taɓa masa aiki kin ga ɗaya ya haƙuri ki yi mashi aiki idan ya so daga baya sai mu sabon magana wallahi ba zan yi ba na ce maka ba zan yi ba ana dole ne ba zan yi ba ya haka ne ina miki magana kuma kina mun musu to shikenan ki yi duk abin da kika gaya miki ne annabi ki je ki mutumin nan aiki idan biki je kin duba lafiyarsa ba zai iya mutuwa kuma kuma za ta iya shigowa cikin lamarin kin ga za iya kama ki da laifi dumu dumu a ciki wa ki ga mata dan Allah ki taimaka ki taimaka ki masa taimaka dan Allah ki hakuri ki taimaka Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina da aikin shayar. Ina da aikin shayar. To kike ki kashe min da ba biyan ki ake yi ba ba aikin ki bane ki tashi yanzu ki je ki duba min dana wallahi in dana ya mutu sai na nuna miki sunana sanatar ƙarya kin ji ko ki tashi ki je ki duba min dana yaro na bari ki jin gaya miki in dai akan wannan yaron ne to ba zan masa aikin ba in dai ana yi dole to ki sani in yi mu gani dan kwara da ya mutu ƙarya ke ina ina ina yake mai asibiti yana ina Ina ne asibitin yake? Wallahi sai na ɗauke ɗana a asibitin nan. Wallahi ba mai kashe mun ɗa. Yana ina? Zan tafi da ɗana. Zan ɗauke ɗana. Sanatar ɗaya, ka kwantar da hankali. Ai yanzu idan kin ce ma za ki ɗauke shi ba zai taɓa yiwuwa ba. Domin jikinsa ya gama yin tsami gaba ɗaya amma ki haƙuri. Eh za a yi masa aikin nan yanzu ki haƙuri. Dakta, ah, dakta, please, tashi ki je duba yaran. Sanata tana ɗaya daga cikin wadda take taimaka a asibiti. likita dakata na gaya maka ba zan ma yaron nan aiki ba ina ruwa na dan yaron matan nan ne eh, ni abin da ya mini wato ni ba rai bane da ni na ta ne kadai mai rai eh, na ta ne kadai dan adam don haka ba zan yi aikin nan ba in ita ta biya min kuɗin karatu to ta sa a kore ni ah, dakta duk ta kai da haka amma ina roƙon ki tashi ki je ki duba yaron nan domin ki ceto wannan ran yaron nan da gaggawa kin fahimci saboda ka sanar da ki haƙuri Don Allah ki yi haƙuri Allah shi kwalle da ni ki haƙuri in ya so in ya warware ko me kike so sai sai sai a yi Don Allah ki yi haƙuri shikenan shikenan wannan iyo ki haƙuri santa za ta duba shi yawwa yawwa ce ba ta yawwa yawwa ai ajili ya ne ake ba nan ne yauwa ya haƙuri ya haƙuri bari in duba ne ya haƙuri lafiya ya cikin nashi sannunku da aiki kun gama ne eh doktor ya dai لا يمسر رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا لا لا لا ويا ويا ويا ويا ويا لا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا لا لا ويا زوجيتا ويا ويا ويا ويا Wayyo Allah na, wayyo zuciyata, wayyo, wayyo na shiga uku. Wayyo Allah na. Wallahi ba zan yadda ba tun da aka kashe ba da. Allah ba zan yadda ba. Wayyo Allah na. Ke wace ce ke? Baki isa miki magana ba ke? Ba za ki ji maganar kowa ba? An yi miki magana kin ki ji. ni a matsayin mijinki na ki an haɗan da ki na miki magana kin ki yarda kin ki amincewa kin je kawai kin kashe ɗan mutane ina kika san shi ki gaya min wannan yi ba ne na kashe shi ba tun kafin in shiga tiyata room din ya riga ya suma ashe ban sani ba saman magana ne na shiga a da ba ban san ya suma ba wallahi ban mishi komai ba ma tukunna ƙarya kike yi ƙarya kike yi da gangan kika kashe shi to bari ki ci duk masifan da kika je ka ɗiba wallahi sai dai ya kare a kanki ni babu ruwa Wallahi tana zana ta kashe min yaro. ita ta kashe shi kuma wallahi ba zai yadda ba wallahi ba zai yadda ba ita ta kashe min da ya hakuri ta sanar kashe shi wallahi sai na lalata rayuwarta wallahi sai na lalata rayuwarta sai na yi hukuncinta wallahi ba zai yadda ba sai ta gane kuranta kullum nafsin za'i katil mace ya gwada wai Allah na da kake min yaro wallahi Thank you.

karka ce saki na kai wallahi babu abin da na da wani nufin da faranta wa zuciya ta rai ko don san raina illa tsautsayin da ya hau kaina babu wani tsautsayin da ya hau kanki ke ce kika gayyato tsautsayi ke da kanki ya zo ya same ki har inda kiki, saboda baki ɗauki aurenki da muhimmanci ba baki dauki addininki da muhimmanci ba shi yasa Allah ya nuna miki ke ba komai bace ba a bakin komai kike ba kina da aure kike fita kina nuna ma duniya tsaraicinki yadda kika ga dama to yanzu babu auren a kanki na sake ki sai ki cin gaba da rayuwa yadda kika ga dama idan kika ga dama ki fita tsirara kuma Allah ya haɗa ki da miji mai irin ki in so sai ku zauna lafiya da ke da shi kuma kada ki taɓa tunanin zan tausaya miki saboda ke ma tausaya min kanki ba kin ji ko Vai. Paulista. Jom mana? ni dama ba Allah ke ka maganan nan fa a farshe gaba ɗaya ba na so ya kai ga kotu a kashe min ita kawai ka faɗa min nawa za a baka a kashe ta a kashe ta a binne ta a neme ta a rasa a rasa ina ta shiga don magana nan idan ya je kotu za a iya firin ɗinta ai ina ganin a kai ta kotun wannan kotun ita shine mafi inganci so that magana ce ta kisan kai shi kansa alƙalin in an kai masa wannan kes ɗin Babarinta barinta zai ba direct hukuncin kisa zai yanke mata kuma magana ne is very complicated wanda aka shi mun ita kawai complicated kamar yaya eh saboda sun mata fyaɗe mana fyaɗe suka yi mata shi da abokanan shi shi yasa ta jawo shi ta wuce akan yaro na ta kashe mai da don haka nima ma ba sun ta ba sai na rama wallahi sai an kashe mu ka faɗa min kawai nawa kake so to tana da shaidu ne da za su iya tabbatar da hakan ya kamata ka fahimci me kake nufi yalla ba maganar kuɗi ake maka magana yanzu a zamanin nan babu abin da ya fi kuɗi babu abin da ya fi kuɗi kamata yi ka tsaya ka fahimta maganar farashi a bani kuɗi ina matsayin B.C.O. magana ake ta gyara fa kana ji na ka faɗa min nawa kake so daga miliyan ɗaya miliyan uku hudu ashirin ne talatin ne hamsin ne cek kake so ko kuma ya ma transfer ne ka san duk iya da shi ka faɗa min nawa za a ka, a kashe ni ita kawai mu so muke maganan nan a rufe ta a yi a rufe ta kawai shi yasa aka kirawo ka sirri ne muna son secret salamu alaikum saki kina cikin wannan bala'in bai duba mana ba bai tausaya miki ba bai tausaya min ba yan sanda sun tafi da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan yaro yayi mana yankan kauna ko dan gidan uban waye in Allah da sai na yi maganin wannan yaro sai na nuna masa sa sai na nuna masa sa kana ganin sa zubu zubu kamar mai ruwan mai hakuri ashe munafiki to barin tashi ban ga ta zama ba wanda police station din ne dole in kuka mana dole in kuka in ji kukan ne to barin tashi ni nan ban ga ta zama ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya Allah ni Allah ka takaita mana wannan wahala da taking rubuta mana iya abin da kika san kin na da ne akan abin da ya faru wannan shi ne aiki na ɗan sanda ya sama ya ƙasa ya shiga ko'ina a sararin society ko ma ina zai je shi ne haƙƙinsa ne abinda ake kira to protect lives and properties ɗan sanda kenan ko da yaushe ko ke ce ta faru a kan ki ko a wani naki za ki so ki ga an bi miki haƙi ko mai wuya ko mai daɗi amma dai kai ba ɗan hannu ne mu za ka yi wa haka a haɗa baki da kai a kama min yarinya shi ne ka haɗa kaya za ka bar gari umarni fa ba da ni aka haɗa baki a kama ta ba saboda hasali ma lokacin da aka kama ta muna tare da ita ba me yasa ba za ka ba su haƙuri ba a zo a kama matarka a gabanka ba za ka tambayi ba a ba me dalili mun ba da kai aka haɗa bakin ba Ah, kuma ina jin nauyin ki ba na son irin wannan sa'in sa'in yana shiga tsakanin da ke aure ne ya haɗa ni da ita kuma aure ya raba magana da nake gaya miki yanzu haka ƙasar zan bari na samu damar da zan je in ƙara saka na ƙasar zaka bari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani bakin ciki za mu ji ba abdul me isa za ka yi mana haka me isa za ka yi mana haka abin da kai mana yanzu ka kyauta kenan tsakanin ka da Allah ka kyauta kenan fi sabilillahi ka kyauta kenan ina ganin nauyin ka ina jin kunyar ka amma ka janyo abin da zan gaggaya maka maganganun da ba su da daɗi da duniya za ta zage ni a ba abu dan Allah ka yi hakuri ina za ka yanzu da me za mu ji kuma yanzu wannan zafin ya ishe mu wannan zafin ya mana yawa abu zan ba halin gaba ne shedan ne amma da Allah ka yi haƙuri zai sa kai mana haka da me za mu ci kuma wannan zafin ya mana yawa abu da Allah ka yi haƙuri ka samu zuciyar ka ruwan don Allah don annabi ka yi haƙuri wannan yarinya ita kaɗai gare ni babanta kuma ya rasu da ya sa ta a makaranta ma bai san lokacin da take aikin ba eh, taimaka mu shi ne ya sa ta kashe ɗan mutane bawan Allah ya zai isa ta a karatu don ta kashe mutum to ke kika sa ta ta kashe shi kenan ni zan sa ka ta mutum bawan Allah girman Allah kuma sai in sa ka ta kashe mutum ni ba ni sa ka kashe mutum ba kai wa Allah da manzon kai to ya zan yi yanzu in kanta ki gama mama ai ba ki ganta ba sai dai ki hakuri ranar da za mu kai ta kotu sai ki zo ko kuma idan an kai ta kotun sai ki je ku haɗu. An kai da to yanzu ba zan ganta ba, a ce maka mun in ganta. Mama. <laughs> Na'am. Gashi ki fita. Kai wa Allah. Zan sa ki a sel mama. Oh Allah. <laughs> sai ka yi abu ka zo wai kuma daga baya a zo a taru a taru a taru shi shikenan yau wannan ya yi gobe wancan yi jibi wancan ya yi babu ya babu kuma shi shikenan laifi ya dinga yaɗo ya dinga yaɗo ya dinga yaɗo lafiya lawan eh na zo na ga na ga filin na ga filin yanzu ma ina wajen gaskiya babba ne a'a ba matsala ai ba zai musu cinye wannan filin ba ba zai yiwu ba kenan ma da zan kira ka alhaji kamar da daren Allah ya kai na gode na amina wani na gajiya na gajiya lafiya ƙalau ne me faru wallahi ƴata ƴan sanda suka kama tana can tana hannunsu dalili abin da ya faru tana aikin asibiti yara ta tafi aikin asibiti waɗansu yan iskan yara suka kama ta suka mata fyaɗe to a cikin wanda suka mata fyaɗen sai ga ɗaya an kawo asibitin ta duba ta ga lalle cewa wannan shine ya mata fyaɗen ta ce ba za ta yi aikin ba aka ba ta haƙuri ta zo ta yi aikin da ta yi aikin abin ya zo da tsautsayi da ba ya ƙare ya mutu sai aka ce ita ce ta kashe shi ina suka kama da suka daure na ba ya saba fyaɗa shi ya rasu shi ya rasu kuma ya yi su suka rafi ɗinka ta gane shi shi ne babban su ma shi ne ya fara yi umu ba kuka zaki ai dole ne in kuka shi ma ai a cikin kesa yake shi da shi ma yana da kes ɗin rabi kuma wannan abu ko shi za a ji ba wani abu bane wanda zai sa ya kira to ai dole ne in kuka dole ki kuka tunda ki san yadda abu ne to ai ya mutu ya mutu shi ma yana da matsala a kai to shi kenan idan can ya haɗa da wala kiri sun su abin da za su yi mata mu ba ruwan mu kawai ni da yata idan Allah ya yarda kuma <laughs> zan je police station wata police station ce ina zan sani a gigice na ke ina zan sani sai abin da zan sani ba kamar da yamma to zan yi kokari sai na je gidan sai na jiya wanda za a yi ba mamaki ta lokacin da tsara nutsuwa sai mu ga inda police station eh zan gane dai da hanyar da na bi zan gane zan gane sai mu je amma dan Allah ki dena wannan human right ma za su shiga cikin wannan kasu To ina yake ya mutu na umaran din za ta yi wani abu. Ba an kama ba? To tun da an kama irki su suna claiming ke ma sai ki naki kuka sai a haɗu. A nan za a gane mai gaskiya. Kuma shi ma laifi ne da shi. Ki daina kuka in Allah ya tafi mai zai Na gaya maka ya mutu kuma me za a yi da shi? Gida za ki tafi? Gida zan tafi. To mu je nan zai. ya barista ba gajiya barista ka godiya barista wato doka ce ta ba 'yan sanda su aje mutum a sel har tsawon kwana uku ba tare da an kai shi kotu ba wato doka ce ta ba da wannan damar idan kuma akwai dokar da ta ba da wannan damar ka faɗa min ita barista ai falis yana da damar ya riƙe wanda yake zargi kimanin wata guda ko fiye da haka matsawar bai kammala bincike ba to ba kun yi bincike ba kun ce kun yi bincike kun gano wanda ya kashe yaron nan to tunda an yi bincike to a kai ta kotu mana me ya amfanin aje ta barista ba mu tabbatar da wannan ba har yanzu muna kan bincike amma an mun kammala bincike za mu tura ta kotu har yanzu tuhumar ta kuke yi tuhumar ta muke to zan iya ganin ta Police guard! Yes. Barista ne yake son ganin wacce ake zargin nan da kisan kai. ta tsaya. Here? Ka ba mu da ma an maka? To yanzu ina umma take. An faɗa mu. Kuma na san abin da nake so abin da nake so da dan Allah dan annabi ki faɗa min abin da kika sani game da wannan kisa duk abin da kika sani ki faɗa min ki ɓoye shi ne zai bani damar na warware wannan kisa amma idan ba haka ba haka za ni ta tafiya ki zauna ki ta kuka lokaci yana tafiya dan Allah dan annabi ki taimake ni ki faɗa min abin da kika sani kai barista na wani bangare ne naka hajiya ni dan uwan ɗaya ba ne wanda kuke kes ɗin nan da ita shi ne na zo mu ɗan yi magana da ki domin na fuskanci wani abu akan wannan kes ɗin in za ki ba na haɗin kai wani magana za mu da kai tintini da ɗana ya mutu a nan ba wanda ya zo mun gaisuwa daga gidanku sai yanzu da kuka ga na kama 'yakku ina neman hakkin ɗana sannan sai ku zo ku zo ka ce min wani kai dan uwanta ne me zan ma hajiya mun yi tracing ɗin gidanki mun kasa samu mun yi mun yi sai yau Allah ya ba mu iko muka gano gidanki yi da kake da bukatar magana da ni ai kwa gano gidan da Allah ni bana son dogon magana da kai ka tashi ka ban min cikin gidana na so a ce kin tsaya min yi magana da ke domin wannan rayuwar babu tabbas idan kika tuna ɗanki fa fyaɗe wata hajiya ba wanda ya sani yanzu tona masa asiri ba kya tunanin ɓata wa yaron kariyar shi ne idan 'yan jarida fa suka sani ki ma zai iya taɓa kariyar ki a siyasance ko biki san da wannan ba kaga bana da time ɗin rubbish kaji ko ka tashi ka min cikin gida police na ce ka tashi ka min cikin gida dala malam tashi tan min da police ka fita min daga gida na ce baka da hankali ne a cikin gidana are you serious ka shigo min cikin gida ka dinga yi min zancen banza ka fita min daga gida kun haifar shi ya shigo min cikin gida ma wa ya bar shi ya shigo cikin gidan nan eh dan Allah dan annabi ki faɗa mu abin da kika sani ba na so ki gaya min wata kalma wacce ba haka take ba gaskiya nake so na faɗa ki faɗa min saboda aiki nake yi kuma aikin ya biyo ta kanki shi ya sa na nake so na tambaye me kika sani game da rayuwar gidan nan da kuma abubuwan da suke tafiya a gidan nan abubuwa kamar me rayuwa ta fi rayuwar da ake a cikin gidan rayuwa a kanki Tsakanin ki da yaron gidan nan sani wata irin rayuwa kuke yan da zai na ke dole in zauna da su saboda su suke bani ci su suke bani sha in ma na tafi ban san ina zan je ba dole in zauna da su mugu ne azzalimi ne fasiki ne yanzu haka ma maganan da nake gaya maka akwai cikin a jikina bayan da zan yi saboda in na tafi ma ina zan je su ne suke bani ci sha komai na su ne da zan ciki ciki ibrahim ibrahim ibrahim hajjajo kai me kake yi a cikin gidan nan wace ka buɗe mishi gate hajjajo ce yana son ganin ki ne gani na me zan mishi me ya kawo shi me ya kawo shi cikin gidan nan me ya kawo ka cikin gidan nan me ka zo yi me ka zo nema ba wani abu na zo yi ba ai bincike ne ya biyo kuma abin da nake nema na riga na samu menene ta da hankalinki ai me kika ce mishi kika ce mun miki me ce kike sama a cikin babari a gidan nan nan zaki nan au kina so ki sa na a cikin masifa a cikin gidan nan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu lalle. Umma. A. Ah. Yanzu kake tafe? ke eh, wallahi umma. Sannan umma. Yawwa sannan. Ina wuni? Lafiya kala. Ina gajiya. Ina gajiya. Ya gida. Ya aiki. Ya aka ji da wannan abu kuma umma. Wannan abu sai addu'a. Allah ka takaita. Amin umma. Ka yaye. Amin. Ya na ku aikin? Lafiya lau umma. Amin. na ai kin san kes irin wannan umma dole sai an yi haƙuri yawa irin wanda ya shafi kisa dole ne sai an yi haƙuri dole ne na bukata addu'a amma in allah ya yarda umma kes ya kusa zuwa ƙarshe in dai ba su janye ba za a je kotu idan aka je kotu daga nan kuma abin ya zo ƙarshe ke kotu kotu za a je kuma in dai ba su janye ba a police station ɗin kotu ya kamata a je to ba abin da muke nema a wajen ki umma sai dai addu'a addu'a za ki yi mata wani wannan abu Allah ya daɗa warware wannan abu to an yanzu kuma aka je kotun kuma a ce kuma za a tura ta kurkuku ina kuma ai zuwa kotun shi ya fi alkhairi saboda ba za mu iya karɓar ta a police station ba ba za ta karɓi ba amma sai dai kotu idan aka je kotu mu kuma a nan muke da dama da za mu karɓe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma akwai kisa-kisai da yawa waɗanda suka fanata kuma an yi ya wuce kawai addu'ar ke ki kin ke nema umma in Allah ya yarda kuma ta kusa fita ai ni kanka ka sani ka san nawa nan ita ce ta dace ai ni rashin ganin ta ne yake kayan min da hankali yarinya da take taimaka mu za ki ganta kwanan nan umma Allah ya yarda za ki ganta da alfarman manzon Allah to zan koma dama wuce zan yi nace bari na biyo mu gaisa to na gode na gode umma Allah ya albarka na gode ci gaba da kokari dan Allah na gode na lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya yi take mun komai yau ka yarinya ta shiga Canji dole! kai nake jira ai me ke faruwa baka ji abin da yake faruwa a cikin gari ba kamar me eh, Ya fi nan da aka kulle mhm. lauyoyin woman rights sun tashi mata eh yanzu ne ma ake a lalata mini siyasa ashe yarinyar cikin gidana din nan ma ashe ciki ne da ita ni ban sani ba waye ba ta ciki sai na tsaya ina maka bayani kuma eh ya nan ya yi lalata kafin ya mutu fa ha Na shiga uku. Sanata, kin ga abin da na gani yanzu ko tahowa ta akan hanyar zuwa gidanki? Allah. Mutane dandazo ko ina ta ko ina dandazo. Sun yi rubuce-rubuce a kan ƙin jinin ke da karan kanki. sun lalata min siyasa. An lalata komai. Sun gama lalata min komai. Ai ni yanzu na haƙura da wannan kisa. Don Allah a cika yarinyar nan. amma da sharaɗi ta je gidan tv ta yi bayani ta ce duk wani maganganun da aka yi ƙarya ne don allah don annabi ka taimaka min akan wannan abu ba zan rasa ɗana ba sannan kuma in zo in rasa kujera na abin sai ya yi min yawa wallahi suna neman lalata min kujera ne sanata hmm? kuma kuɗin da kika bani fa kika tura min baka ga allah ba ne ta tura maka ai ka bande tukunna a gama da wannan abu da ai yanzu ban ga ta zama ba mai dubu da zan zo tafi to shikenan sanata kafin mu sake ta ki turo yan jarida su magana da ita amma fa ku ja mata kunne ta ƙaryata duk wani abu da aka ce a kan dan Allah ko menene zan baka na riga na sa in tura maka in ka ki kwado a randa na san zaka sha a rijiya sai an jiwa Me ba bata man arga suke. Wallahi kuwa. A'a. je rana. Allah eh, ya mana dawowa. Allah. Da mun gode maka Allah ka ƙara annabi daraja. Bismillahir rahmanir rahim. ranka ya daɗe na'am godiya nake Allah iya albarka Allah iya albarka na gode Allah iya albarka ke kuma kin ga irin wannan shiga da kike yi ta ƙananan kaya ita ta janyo miki wannan hmm? ban miki wannan tarbiyyar ba tunda nake tare da mahaifinki ba mu taɓa sa'in sa da shi ba ne miki goyon arziki ne miki tarbiyya amma me zai sake dinga sa 'yan ƙananan kaya irin wannan shi ya janyo miki wannan sai dai mu miki fatan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kuma Allah ya miki albarka ba abin da zaki min raina ya ɓaci in miki mugun kalama. a ina umma ba na yi ko ƴaƴan wasu mata muke cewa ubangiji Allah ya shirye su shirin addinin musulunci to a daina to kin ga dai abin da ya faru kuma dama umma na riga na faɗa miki duk abin da ya farko yana da ƙarshe haka ne to wannan ya zame miki darasi haƙiƙa a rayuwarki ya kamata a ce ki lura ki ji maganar mijinki aljannar ki tana karkashin tafin kafar mijinki Sosai. ya ɗaga kunna zaki wuce ya gaya miki magana da ki ji ba eh? to kin ga tun daga duniya Allah ya fara nuna miki ishara kin ga da kin bi da haka ba za ta kasance ba haka ne kin ga wannan ya zame miki darasi ya zame miki izina ga yan baya Don Allah dan annabi ɗaya ba a kiyaye gaba hmm. kuma umma abin da zai baki mamaki abin da ta yi daban kuma ita yadda surata take daban eh? bata dace da abin da ta aikata ba wallahi wallahi umma harkar shedan ne harkar shedan ne to ubangiji Allah ya kiyaye abin da Allah ya riga ya rubuta wa baba zai same shi babu makawa ko yana so ko baya so sai ya same shi fara wannan amma umma amma umma ni zan koma umma to zaka koma zan koma to godiya nake ni ne da godiya Na gode. Allah ya albarka dai ba to Allah ya kiyaye gaba amin Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare sai an kwan biyu sai an kwan biyu to an kwan biyu a kullu ko a kullo mu dinga gaisawa Ayya ya albarka. To, an fito? Allah ya kiyaye. Allah ya kare. Allah ya tsare. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. yanda kika duba ni ubangiji Allah ke ma ya baki wanda zai duba ki amin babu ba komai Allah ya kiyaye ki <laughs> Allah ya kare ki Allah ya tsare ki Allah ya tsare ki Allah ya tsare ki eh Allah ya tsare ki sai na dawo to sai kin dawo Bismillah cikin kai ta alala wala hulu na gauta